wallahi ban yi ridin ba kin san shekaran jiya ban je makaranta ba abu da kike so da kai da ba na rantse duka test din da na yi jiya wallahi duka ten over ten kuma wallahi wami daga mai cin 5 sai mai cin 2 sai mai cin 6 wani subject ne wannan physics in gan shi matso da shi matso da shi tan over ten over ten gani mm. me sunan unku da ke take din ku physics Mr Musa Mr Musa wannan guntun da ke tsaya a gate na zo sauke ki school eh shi okay yanzu abin da nake so da ke shi ne ban gane ma max nan ba ya aka ya kai 10 hmm? ya aka ya kai 10 number one nawa kika samu 3 question ne mm-hmm. three question ne amma kowane number one number define heat energy number two list three effects of heat energy mm-hmm. number three differentiate between temperature and mole mm-hmm. kowanne gashi nan wanga 2 mass wanga number one din gana da two marks mm -hmm. eh, marks wanga kuma eh, da yake number two ne amma three question ne akwai a akwai b akwai c mm -hmm. shi na da one one mark mhm. temperature din ga shi two and a half mark ne shi oda mol din ga kuma two and a half mark shi ma ok shi ne ba da ten mark abin da ya sa ban gane plus two bonus mark wanda aka bani two bonus mark yanzu mm. eh, abin da za a yi ya kanki bayan na kiran ke gift shi Mr. Musa sai ke take nungu klasin ku? Ba ya kin siya min gift kuma ya kara min two extra mark. Yes to kin ga zan siya miki gift shi ma zan siya zan siya mai abu. Ki sabi sa zan zan siya zan ba shi kuɗi. I'm good in a makarantar da kika tambayar subject da nike good I'm good in chemistry I'm good in physics and biology da mathematics. What about English? English, ah English ba wani subject mai wuya ne ba ai. masu wuyan wallahi momi in kin ga chemistry ina ana solving chemistry kamar mathematics ko in dauko miki ki gani dauko mu Allah ji kan gaba zai dade ba sai an canza shi. momi miki fada a TikTok ki ce duk wanda ya ce zai ja da ni a chemistry. <laughs> Me shi ya fito. fada a TikTok ki san wa ta ki san bidiyo nake. Don za ta ja da ki ai tsarin ki ne za a fito da ki. Eh mana. Ko kya ga so in chemistry din? Kin gani? B1 B2 eh, kin gani wanga yanzu muna for an ba sim of work wọn ga chemical symbol wọn ga chemical formula kin gani ko sai da steps on writing chemical equation ga su nan sai balancing chemical equation So su ga charles law to ba ke kace ki science ba wanga chemistry ki zama surgery doctor wanga boys law wanga chancellor wanga gelu saslor har yanzu fa makeup ɗinki makeup ɗinki bai gama fita fuskar eh wanga hydrogo tasilo. kun gani kun gani haka ke solving ɗin shi kamar mathematics haka ke solving chemistry kun gani wow idan ke solving mathematics wala aka ma cin zaɓe chemistry ko mathematics zan zaɓe eh, mathematics ah. kai hmm, chemistry Ina hydrogas law ɗin da muke babu law ɗin da ya kai shi wuya. I will give your uncle a gift. After giving you a gift, I will also give him a gift. Allah is saka alheri for taking care of you people for us inshallah. Allah. kuma ƙara ilimi mai albarka ke ma will gift you insha Allah. Amma sai an kawo min sauran test ɗin duka na gani. Eh, zan kawo miki. Mhm.